akan illar girman kai dama bahaushe ya ce girman kai rawanin tsiya ba wanda ya fassara girman kai da fassara da ta dace irin malam bahaushe da ya kira shi rawani amma na tsiya kenan duk wanda ya ɗauki siffa da ɗabi'a ta girman kai to ya naɗa wa kansa rawani na tsiya tsiyar duniya da lahira Allah baya son mai girman kai mutane ma ba sa son mai girman kai kuma a cikin littafin alfawa'id na ibn al-qayyim al-jawziya yace arkanul kufri arba'a rukunan kafirci guda hudu ne wanda duk aka jarabce shi da halaye hudu to tsakaninsa da kafirci bai fi taƙi ɗaya ba saboda ya cika sharaɗin zama kafiri abin da ya rage masa kawai ya koma kafiri abu na farko shine girman kai girman kai annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa fassara mai kyau wanda ba za a ƙara neman fassara wani ba bayan wannan da ya ce wanda yake da girman kai kamar ƙwayar zarra ba zai shiga aljanna ba sai wani sahabi dan gaye dan kwambo, dan kwalliya ya ce ya rasulallah mutum yana so fa takalmansa su zama kullum a goge rigunansa a wanke a goge jikinsa fes to wannan kwalliyar da muke yi ita ma girman kai ce mu dona mu koma busu-busu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah ai kyakkyawa ne fi zatihi wa asmatihi wa sifatihi yuhibbul jamal kuma yana son kaye yana son kwalliya yana son tsafta yana son tsarki walakin alkibar batarul haq wa gamdun nas ce sai dai girman kan da Allah baya so batarul haq bijirewa gaskiya a ce maka Allah ya ce ka ƙi karɓa a ce annabi ya ce ka ƙi karɓa wannan shine girman kai a karantar da mutum addinin Allah ga abin da Allah yake so a yi ga abin da Allah yake so a bari ka ƙi karɓa shine girman kai tsagi na farko tsagi na biyu gamɗin nas gamɗin nas al'imamu nau ya fassara shi da ihtiqaruhum wato mutum ya dinga wulakanta mutane so da Allah ya masa kuɗi ko Allah ya masa ilimi ko Allah ya bashi mulki ko sarauta ya dinga jin ya fi kowa kuma ya dinga wulakanta kowa to kaga kenan girman kai yana da reshe guda biyu reshe na farko tsakaninka da Allah reshe na biyu tsakaninka da mutane tsakaninka da Allah a ce maka ya ce ka ƙi yarda kuka ka ƙi karɓa a ce annabi ya ce ka ƙi karɓa duk wanda ya ji an ce Allah ya ce annabi ya ce ya ƙi sallama to yana da girman kai domin wannan shine abin da shaidan ya yi da Allah ta'ala ce wa iz qulna lil mala'ika tusjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin yayi girman kai kuma Allah alqur'ani ta faɗa qala allazina stakbaru min ƙaunihi. qala allazina istakbaru lil ladzina istud'ifu ana amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih sai Allah ce masu girman kai masu jiji da kai masu nuna isa masu taƙama masu fankama saboda haka wannan shine girman kai wanda rukuni ne na ɗaya rukuni na biyu yace kwaɗayi wanda aka jarabce shi da kwaɗayi to ba inda kwaɗayi ba zai jefa ka ba shi yasa bahaushe ya masa fassara mai kyau ya ce kwaɗayi mabuɗin wahala wato in gana son ka shiga wahala kuma ka buɗo wahalar da kanka ta biyo ka to ka shiga harkar kwaɗayi ba irin ƙasƙancin da mutum ba zai gani ba akan harkar kwaɗayi kuma kwaɗayi shi ya hana iblis ya miƙa wuya ga Allah yana kwaɗayin sai ya samu matsayin annabi adam da ya ce ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin wai na fi shi alheri na fi shi ni kayi ni da wuta shi kayi shi da ƙasa don haka a gurinsa wuta ta fi ƙasa ibn qayyim ya masa raddi ta fuskoki sama da goma cewa ƙasa akwai nutsuwa akwai kwanci hankali ƙasa a kwance take a inda take bata ta da hankalin kowa amma ita wuta ƙonawa take babbakawa take yi cinyewa take yi lalatawa take yi su da in kaga wuta ana buƙatar ta sai ta zama under control da ta wuce control to ta zama gobara da ta zama gobara kuma ta zama hatsari to da yi ta ba da amsoshi cewa shi kansa shaidan a nan ƙidahumi ne bai da ilimin kiyasi mai kyau kiyasin da ya cika sharaɗinsa sannan na uku ya ce hassada hassada yana cikin abin da yake halaka mutum idan mutum ya fada cikin hassada to kaga idansa rufewa zai bai ganin ni'imar da Allah ya wani sai ya dinga fatan ta gushe mafi munin halin dan adam shine hassada. kuma ita hassada ba faɗa da wanda aka ba abun ba ne faɗa ne da wanda ya ba shi idan Allah ya baka kuɗi wani yana ma hassada to ba kai yake ba Allah da ya baka kuɗin da yake ga saka kuɗi inda ya kamata ba so da ka haƙiƙanin mai hassada yana faɗa da Allah ne kuma haƙiƙanin mai hassada yana ga Allah yana yin abin da bai kamata ba saboda an saka abu a inda yake ga bai kamata ba shi yasa hassada yahudu su ne masu mummuna hasada domin su suna ga hatta annabta annabi sai da suka yi ma hasada Allah ya ce am yahsudunan nasa alama atahumullahu min fadlihi hasadan min inda anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq kuma cikin wanda aka ce a nemi tsari akwai wa min sharri hasidin idza hasada da tsari daga wato mai hassada idan ya yi hassadar al'imamun nau'i ya ce abin ake kira hassada ka dinga fatan ni'imar da Allah ya wa uwanka ta gushe ta lalace ta tafi wato abin ake kira ta fashe kowa ya rasa ita ce mafi muni a cikin nau'in hassada mai binta a muni shine ba ka son abin da aka bashin ya lalace amma ya dawo hannunka kai ka zama kai kake da shi shi ba shi da shi to hassada da ba ta da laifi ka ga mutum Allah ya bashi wani abin da kake sha'awa kake so kai fatan Allah ya baka irinsa ba tare da an taɓa nasa ba wannan shi ake kira gibta la hasada illa fisnatain gibta kenan wannan babu laifi idan kaga mutum da kuɗi kace Allah ni ma ka bani kuɗi irin nasa kaga kayi hassada amma ba mai cutarwa ba sai da ka gan shi da shi sannan ka ce a baka da tun baka ce a baka ba sai da ka ga wani yana da shi to amma ba muni tun da baka cutu nasa ba ba ca kai a ruguje nasa ba ba ca kai a karɓo nasa a baka ba a'a a baka irinsa a nan babu wani matsala sannan na hudu shine karya. Karya shi sa bahaushe ya gama da karya. da ya ce ƙarya fure take ba ta yaya ice ramin ƙarya ƙwararre ne ice mai ƙarya ko a ruwa gumi yake yace me yace ƙarya zagin Allah yace mai ƙarya ɗan wuta hadda ma a tsina uwan mai ƙarya muna yara ake wannan idan mutum je faɗa magana sai ya ce a tsina uwan mai ƙarya wato in ƙarya kake ba ma kai ba ma babai da ta haife ka ma za a tsinewa wannan yana nuna mana illar da ƙarya take da ita ya ce to in ka zama maƙaryaci to dab kake da kafirci domin ai da ƙarya shaidan yawa annabi adam ita hal adulluka ala shajaratul khuldi yanzu akwai ta shajaratul khuldi kun ga wannan magana da shaidan ya faɗa wa annabi adam cewa hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla nuna maka wata bishiyar dawwama da kuma mulkin da baya gushewa kuma isi ne yace wa qala ma nahakuma rabbukuma an hazihi shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bi gurur annabi adam ya ji an rantse da Allah to hal adulluka ala shijaratul khuldi ina nuna maka bishiyar dawama ba in ka ci ta dawama za ka yi ai da kaga Allah ya hana ka ci mugunta ce ma na hakuma rabbukuma an hazihi shajara ba komai sa Allah ya hana ku cin wannan bishiya ba illa an ta kuna malakaini ko malikaini a wata kira'an dan kakku zama sarakuna ne ko dan kakku zama mala'iku au ta kuna min al-khalidina in kun ci dawama za ku yi wa qasamahuma kuma ya rantse musu da Allah inni lakum malaminan nasihin nasiha nake muku wai shedan ne yake mutun nasiha ga amma da Allah kiyaye mu daga nasiha shedan ko ku ka san nasiha shedan ba mafita a cikin ta to waɗannan su ne rukunan kafirci wanda ya fada cikinsu ta ya fada cikin hatsari Allah ya tsare mu shi kuma rukunan laifi guda biyu ne shahawat shubahat da abinda ke sa mutum ya fada cikin laifi ko shubaha ko sha'awa shubaha wani ya kawo maka abin da ba nassi ba ya faɗar da kai cikin bid'a ko cikin shirka ko kuma wata sha'awa ta ɗauke ka Sha'awan mace sha'awar kaza sha'awar waɗannan sha'awance sha'awancen wa yuridu allazina yattabi'una shahawat an tamilu mailan azima to wannan sha'awa din ita ce Allah ya tsare mu حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن zaidin. عن السقع أبي بن زهير عن زيد بن أسلم قال لا أعلمه إلا عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن صاحبكم قد وضع كل فارس أو قال يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته فقال ألا أرى عليك لباس من لا يعقل ثم قال إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاس عليك الوصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبعة والأرضين السبعة لو وضعن في كفة واحدة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لنجحت بهن ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كنا حلقة مبحمة لقسمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء وأنهاك عن الشرك والكبر فقلت أو قيل يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر قال هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها قال لا قال فهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شري شركان حسنتان شراكان حسنتان قال لا قال فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها فقال لا قال فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه قال لا قال يا رسول الله فما الكبر qala safhul haqqi wa gamsun nas wani hadisi daga zaid bin aslam ita shi kuma wannan yana ɗaukansa daga ata ibn yasarin shi kuma daga abdullahi bin amr ala ce kunna julusan inda rasulillah wata muna zaune a wajen manzon Allah kun ga komai ya haɗu kenan ga malami ga ɗalibai ga darasi ga makaranta sai aiki kunna julusan to yanzu don Allah wanda ya zama malaminsa manzon Allah kullum yana shan aƙida kullum ana koya masa ibada kullum ana koya masa mu'amala kullum ana koya masa akhlaq wace makaranta za ka a gaban wani malami za ka kamo wanda ya karatu a gaban manzon Allah kunna julusan inda rasulillah in ba sahabi ba waye isa ya ce kunna julusan inda rasulillah muna zaune a makarantar manzon Allah haka wanda ya tabbatar da abubuwa guda uku na farko samun makarantar ita ce makarantar gaban annabi na biyu samun malamin shine manzon Allah na uku samun ɗaliban su ne sahabbai sannan ga ƙarin kuma darasin shine kitabu was sunna a rajulun min ahalin badiyati sai ga wani mutum daga ƙauye yana cikin mutanen ƙauye alaihi jubba in an ce aljubba me da hausa kenan alkyabba bahaushe ce alkyabba balarabe ce aljubba kenan ya nuna ba mu da alkyabba sai da ta zo ta wajen larabawa shi yasa sunan ma bai canza ba kawai dai an hausantar da sunan ne wanda dama malamai sun ce duk abin da ka ji bahaushe ya fara shi da al al al al to in ka bi salsala za ka tara asalinsa larabci ne kama allo daga ina allauhu in ya ce albasa daga albasalu in ya ce alkaki alka'aka'o haka laraba suke kiransa in ya ce almakashi sai ce almakas in ya ce aljihu sai a ce aljauf aljauf abinda ake sa a ciki abinda zai shiga ciki jaufu ciki kenan ko in ya ce alƙalami sai a ce alƙalam in ya ce almajiri sai a ce almuhajir kaga duk daga nan suke aljubba alkyabba to duk eh? duk al'umma almuallim mallam ko muallim mallam to duk irin waɗannan kalmomi daga asalin larabci suke da haka yana da jubbatu saijamin shi sai jami'in ɗin, wato jam'u saj wato shine a ɗaya lisan akhdar a shine kamar riga alkyabban ne da ake ɗora a sama wanda ake yin ta haɗe da hula a jikinta irin wacce ake zuwa da ita burnus wacce ake zuwa da ita daga yankin maroko sarakuna suna sata yanzu ko za ka ga alkyabba ce amma mai haɗe da hula hatta kama ala ra'asi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tsaya akan annabi to an ce dama in kuka lura an ce min ahalul badiyati daga babu mamaki bane dan ya zo ya tsaya akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala sai ce inna sahibakum sai ce lalle abokin nan naku wato yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qad wada'a kullu farisin ya soke matsayin dukkan gwarzo jarumi aw qala yuridu an yada'a kullu farisin yana so ya sauke darajar dukkan wani wato dan asali dan wane jikan wane wayar fa'a kulla ra'in yana so ya ɗaukaka makiyaya wato abin da yake cewa da addinin musulunci ya zo wanda suke jin su wane ne dan wane da ba su karɓi musulunci ba sai suka koma baya waɗanda kuma ake ganin ba wane dan wane ba ne da suka karɓi musulunci sai suka shige gaba yana nufin bilal da salman da ammar da ire-irensu sun zama yanzu su ne manya manya-manyan kuma da ake ji da su su abu jahil su abu lahadu su 'yan asali 'yan dangi ƙwarai sha'awa larabawa jikokin annabi ibrahim sun yaƙi manzon allah sun koma baya amma su bilal 'yan afirka irinmu su salmanin farisi daga yankin farisa su ammar bin yasir su sahaibin romi waɗannan sun zo gashi ana ga a baya suke amma gashi sun ɗaukaka da musulunci to wai shine yake cewa manzo Allah ya zo ne ya ɗaukaka makaskanta kuma ya kaskanta maɗaukaka ai ba ba manzon Allah bane ya wannan su madaukakan ne suka kaskanta kansu domin ya nuna musu musulunci suka ki karba ha akwai wadanda suka cewa annabi mu muna so mu musulunta amma da sharadi aka ce me sharadin suka ce ka ware mana majalisin mu saboda ba ma so muna manya da waɗannan su suke rike mana takalma suka nuna su bilal su sahibin romi su ammar suka ce su suke rike mana takalma kuma yanzu mu zo mu zama ɗaya a gabanka sai dai ka sanar cewa yau majalisin manya ne gobe ko majalisin talakawa bai annabi ya ware ya ce yau kai su salman ka ku zo yau yau majalisar tawa ta sa abu lahabin je da sa abu jahilin da makamantansu to wa yadda suke jin takama a jahiliya a musuluncin ma sai sun faɗi yadda suke so a yi shine Allah ya ce wala tudrudil lazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kakka kuskura ka kori waɗanda ba abin da suke yi safa da yamma sai kiran Allah sai bauta Allah yuriduna wajha kawai fuska Allah suke so ba ruwansu da duniya to kaka kore su kai ƙarshe ma ce wasu wasbir saka. ma'allazi ne da una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'adu aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti man aghfalna an zikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta Allah ya ce kai ma kai hakurin zama da su zauna da su waɗannan din da ba so ake so ka kora Allah ya ce su zaka zauna da su wasu birnin saka ma'allazina ya da'una rabbahu bil ghadati wal ashir wala ta'adu aynaka kada idan ka ta tsallake su turidu zinatar hayatid duniya in dai ku kamar waɗannan to a duniya kake nema wala tuɗi man aghfalna qalbahu an zikirina kada ka kuskura ka bi wanda muka shagaltar da zuciyarsa ga barin ambatanmu. wata ba a hawahu ya bi san rai to saboda haka Allah ya ce a bar sahabbai ha akwai da suke cewa da suka shiga wuta wani suna neman su bilal malana narara eh kunna na udduhu min al ashrar wai ya suka shiga wuta wai ina su bilal da ammar da su yasir ne ya su suna manya suna wuta ko su ga waccan can kaskantattun a wuta ba ai mu a duniya mun dauke su asharare to kun ga wannan addinin masu girman kai kenan wai a musuluncin ma sai an raba majalisa fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama bi majabi'i jubbatihi sai manzo Allah ya tattara kwalar alkabba ya rike ya ci kwalarsa wato ya zo yana so ya nuna girman kai cewa musulunci ya zo kamar wata rana sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ya ce in za a naɗa shugaban bataliya a bincika wanda ya fi hadda qur'ani a saka ya ba da wannan dokar ya manta rannan sai ya ga bataliyar larabawa manya su ƙwarai shawa ne duka ansarin muhajirun ko sai ga wani bakin mutum a gaba yana ku shiga layi kai bai sha baya sai kira ne ce kai ya waɗannan manyan mutane za ka naɗa musu wannan ya ce kai fa ka bada doka kace in za a naɗa mutum a duba wanda ya fi ƙur'ani to duk gaba ɗaya da muka yi intabiyu shi ya fi kowa ƙur'ani alaramma ne gangaran ne sai ce allahu akubar inna allaha yarfa'u bi hazal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharina yace Allah shi yake ɗaukaka mutum da ƙur'ani ya kuma sauke wasu in ba su da ƙur'ani cika ƙur'aninsa ne ya bashi ya ci gaba da shugabanci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam halin su shi yasa ya ce wa in abdun habashiyun ko da bawa aka samu ku dan habasha inda zai ja ku da kitabullah da sunnatu rasulullah annabi ya ce ku bi shi ka ku kalle shi ku kalli abin da zai ja ku da shi wanzur ila zatil qawli la min qa'il wal haqqu maqbulun wa min min jahil ka kalli abin da aka ce ba wanda ya ce ba domin gaskiya ko daga jahili ana karɓarta to saboda haka manzo Allah da yaga wannan ba kauye ya faɗi wannan magana da ba gaskiya ba ce ko domin ya jingina annabi cewa inna sahibakum wai wannan abokin naku ya nuna annabi ya ce wa sabai kaduwa ba a kulla farisin asalin faris a ce wato jarumi sadauki au qala yuridu an yada yana son ya soke matsayin kulla farisin wayar fa a kulla ra'in ra'in mai kiwo kenan wanda matsayinsa bai wuce a ce kora awaki ka tafi kai kiwo ba amma wai annabi ya zo ya daga darajarsa fa akhadha an sai annabi yayi riko bima jami'i jubbatihi da wato kwalar matattara kwala kenan da ake tattare ta a dinke to sai annabi ya kama kwalar rigarsa fa qala ala ara alaika shin ina gani tabbas ina gani a gare ka libasa man la ya aqilu ka sa riga irin ta mahaukata wannan jam'iyyar mahaukata ka yi maganganu ka irin na mahaukata kuma shigar kamata mahaukata ce sun maƙala inna nabiyan lahi nuhan alaihi salatu wa salam wa sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa annabi nuhu sallallahu alaihi wa sallam lamma hadarat wafatu da annabi nuhu ya zo rasuwa ƙala libinihi sai ce ma ɗansa musulmin ba wancan wanda ya halaka ba yana da 'ya'ya da yawa cikinsu akwai musulmi akwai kafiri wanda ruwa ya haɗiye shi wanda ya ce ya bunayyir yirkan ma'ana wala ta kuma alkafirin. qala sa'awi ila jabalin ya min min al-ma qala la asima al-yawma min amri la illa man rahim wa hala bainahuma al-mawju fa kana min al to wannan dan an gama an gama kissarsa wannan ɗayan musulmin ne sai ce masa inni qasun alaykal wasiyata ka saurara zan maka wasiya dama magabata idan suka ga alamun mutuwa sai su tara 'ya'yansu su yi musu wasiya wa wasabiha biha ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum dina fala tamutunna illa wa antum muslimun amuruka bisnataini wa anhaka an ithnataini zan umarce ka da yin abubuwa guda biyu kuma zan ja kunnanka da ka nisanci abubuwa guda biyu an haɗa nawa kenan hudu amurka bi la ilaha illallah to na umarce ka ka riƙe la ilaha illallah ka riƙe tauhidi kun ga ashe wannan cewa a riƙe la ilaha illallah a fahimci la ilaha illallah a aiki da la ilaha illallah da ahli sunna suke ta koyar da jama'a ashe wannan tun zamanin annabi nuhu ake yi fa inna samawati sab'a domin wannan sammai guda bakwai wadda kowace kaurinta ya kai tafiyar kilomita shekara 500 sannan kuma nisan da ke tsakaninta da ɗayan ma ya kai kilomita ya kai shekara 500 da aka kafin ka tarar da sama ta ɗaya sai ka yi tafiyar shekara 500 kuma kafin ka ratsa ta ka wuce ta sai ka yi wata shekara 500 ɗin sannan ka yi ɗaya haka za ka ta tafiya kafin ka kaga kenan ba kiran ka akai ba ko ba gayyata ka akai ba ba yadda za ka je gurin taurarin da muke gani ma in kana jin masu astronomy suna bayani cewa tsakanin wata tauraruwar zuwa wata tauraruwar haske in aka lissafa da gudun haske za a ci tafiyar kilomita miliyan kaza amma fa a gudun haske ba a gudun mota ko babur ko keke ba a gudun da haske yake yi to sai ka ci kilomita miliyan kaza kafin ka sauka akan waccan taurariyar haske ka sai da haske yake gudu kilomita nawa fasakan to wannan shine ma'aunin da masu ilimin sararin samaniya suke amfani da shi to yace to duk wannan saman gaba ɗaya da nauyinta da girmanta da faɗinta ba wanda ya sani sai Allah to da za a ɗauko ta gaba ɗaya wal arabina saba da kuma ƙasan bakwai in an ce ƙasan bakwai ana nufin daga can saman kayyo ƙasa shi ne za ka tarar da bakwai kafin ka duro wannan ko ka wannan ake nufi wacce muke kai in an tsaga ta za a tarar da hawa hawa bakwai wannan malamai sun yi fassara guda biyu wasu na nufin ai in za ka hau matattakala kirgawa kake hawa kuma wannan da ka hau ɗin ita kake kirgawa in za ka sauko ai ko ta sabuwa ce in an ce kirga saukanka to sai ka dinga tafiya kana cewa ɗaya biyu saboda darakat kake in kana hawa darajat in kana sauka darakat shi sa aka ce wa munafikai innal munafiqina fi darkil asfali mu'minai ku aka ce darajat shi ta daraja hawa hawa sama ita kuma daraka sauka sauka ƙasa to can ƙuryar ƙasa shine za a sa munafiki na wuta to ya ce to lawudi'ina fiki fatin wahidatin kama a ce sikeli ne mai hannu biyu sai aka ɗauko saman bakwai gabaki ɗayanta da nauyinta da girmanta da duk mala'ikun da ke cikinta aka ɗora ta a kan sikeli guda aka ɗauko sama da duk abin da ta ƙunsa aka ɗora aka ɗauko la ilaha illallah aka sa nan ɓarin la ilaha illallah za ta ɗaga su gaba ɗaya wacce ta fito daga zuciya mai ikhlasi ya ce man qala ilaha khalisan min qalbihi ba kowace la ilaha illallah wani zai faɗa ma bai ma san me ya faɗa ba amma idza kharajat min qalbin mukhlis man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi man qala la ilaha illallah yabtagi bi zalika wajha Allah wa bi shurutin sab'atin qad quyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu la yantafi qailuha حتى يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد قدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب sun ce la ilaha illa tana da sharaɗi guda bakwai ko takwas al'ilmu ta'alam annahu la ilaha wal yaqinu sakankancewa al ilmu wal yaqinu da abin da aka ce la ilaha illallah ka karɓa. wal inqiyadu ka miƙa wuya fadari ma aqulu was sidqu kai gaskiya wal ikhlasu ka ikhlasi wal mahabba ka Allah da manzonsa waffaqaka Allah lima ahabba wasu na cewa wal kufru bima yu'badu min dunillah abinda ake bauta ba Allah ba sai ka yi watsi da shi don a samu nafayu da isbat lalle la ilaha illallah girma take da shi wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffatin a ɗora la ilaha illallah akan sikeli guda larajahat bihinna da la ilaha illallah sai tarin jaye su baki daya walau anna samawati sab'a wal ardina sab'a kunna halaqatan mubhamatan yace da za a ce saman bakwai da ƙasan bakwai za zama wata halka ce rufaffiya wani abu ne mai ƙawanya rufaffe la ƙasa matuhunna la ilaha illallah da sai la ilaha illallah ta karya shi da za a dora la ilaha illallah akai sai ta fasa abin saboda nauyi kama ce kama ƙwai ne haka ko dutse saman gabaki ɗaya da nauyinta da komai a mai da ita a dunkule ta ta zama kama ƙwai a ajiye ta a ɗauko la ilaha a ɗora to ba za ta iya ɗaukar la ilaha ba sai ta rugurguje nauyin la ilaha illallah can za ta rinjaye ta a sikeli nan kuma an ɗora ta a kai nauyinta ya fi ƙarfin saman nan ta iya ɗauka sai ta rugurguje saboda nauyin la ilaha illallah wa subhanallahi wa bihamdihi dama shi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim? ai shine mafi girman zikiri bayan la ilaha illallah tunda shine ya hadisi wanda Abu ta ya rawaito hadisin karshe in kana karanta sahihul bukhari lokacin da muke karatun sahihul bukhari wani malami yace za ku ji hadisin da za a kare da shi imam bukhari ya fara da hadisin innamal a'malu binniyat ya rufe bukhari da kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan حبيبتان إلى الرحمن Hamdi, الله وبحمده سبحان الله wannan shine hadisin karshe daga nan sahihul bukhari ya kare kalmomi guda biyu masu sauƙin faɗa a kan harshe don ba sa wuce sakan biyar masu nauyi a kan al'arshi a kan sikeli in an auna su ranar alkiyama don ba wanda ya san nauyinsu sai Allah sannan Allah yana son ya ji ana su kaga sun haɗa abu uku ga sauƙi a harshe ga nauyi a sikeli ga Allah yana so subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim amma wani sai wuni bai faɗi ɗari ba amma aka haɗa gulmasa za ta yi cikin carbi gulma kawai da yi da mutane da sharhi fa ha salatu kulli shay'in wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi shi yasa ce fa ha salatu kulli shay'in komai sallarsa shine tasbihi walakin la tafqahuna tasbihahu wa biha yurzaqu kullu shay'in da ita ake azurta dukkan halittu wa an haka an shirki sannan ina jan kunnanka kakkai shirka ashe ba mu muka fara wa'azi akan a guji shirka ba wani sai ce ku fiye wa'azi a bar shirka kullum ku wa'azin ku a daina shirka nace a to me kuke so mu ce a daina abin da yasa muke ta cewa a daina shirka a daina shirka a daina shirka saboda shi kadai ne zunubin da in ka mutu kana yin sa ba za a yafe ma ba amma in a cikin kwalbar giya ka mutu idan kana tsakar zina da karuwa ka mutu in kana da tauhidi za ka shiga aljanna in Allah bai yafe maka ba ka ci dan karan bugu na samun ka da aka kana zina ka ci dan karan bugu na samun ka da aka kana shan giya amma ba zai hana ka shiga aljanna ba in dai akwai tauhidi sannan in a cikin ka'aba ka mutu saboda tsabar ibada a cikin ka'aba ka mutu idan aka same ka da shirka ba za ka shiga aljanna ba in a gidan karuwai ka mutu aka same ka da tauhidi za ka shiga aljanna sai dai wannan samun ka da aka yi a wajen laifi in ba a yafe maka shi ba shi ne za ka ci duka su kaga ashe tauhidi yana da girma tauhidi yana da girma kuma Allah bai ma koye mana ba dan ka mutu ya zo lahira ce Allah ya baka faɗa cewa baka yafa shirka ba shi yasa ne ta yi yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya yafi in an mutu ana masa shirka kuma ni ban taba gani abu mai hatsari irin shirka ba domin yadda annabi ya ce tana shigowa cikin wallahi ba za mu sani ba sai dai mu ji muna yi kawai yace fa inna shirka akhfa min dabibin namla fi laulatin sauda ala sakaratis samma shirka ita ce mafi ɓuya daga rarrafan tururuwa a cikin dare mai tsananin duhu akan mulmulallen dutse in dai za ka ji rarrafan tururuwa a cikin dare mai duhu akan mulmulallen dutse to za ka ji yadda shirka take shigowa in ko ba za ka ji ba ma wai jin ba aka fa ya ma fi haka ɓuya sabai suka ce ina za mu sa kanmu yace to ku yi addu'a Allahumma a a'udhu bika min an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu Allah ka tsare ni kada na yi maka shirka ina sani kuma ka tsare ni in maka shirka ko ba na sani ko na sani ko ban sani ba ka tsare ni daga shirka bayan fa kani sanci shirkar sai kuma ka hada da wannan addu'ar domin wata shirka sai ka yi nisa ma kana yi zaka gano ashe ba kai mushriki ne to Allah ka tsare imanin mu wal kibr sannan ina jan kunnen ka ka kai girman kai fa qultu to shi mai tambaya sai tsaye da annaba anan Ƙila ya rasulullah haza shirka da arafnahu kun ji ba sahabbai suka ce mun san shirka yasa muke gudunta abinda muke tambaya fa mal kibru to shi girman kai wanne ne domin shi abu ne a dunkule girman kai sai wa kai wani abun mutane suna cewa kana da girman kai kuma hakika ba shine girman kai ba domin akwai waiza iza marrubin lagwi marru kirama in ka ana shegantaka ai kaga dole ka wuce da dan takama takama don ka nuna ka nisanci wannan abin da ake aikata na saban Allah shi yasa sahabbai suka nemi sharhi akan me girman kai sai suka fara maimakon su ba annabi ya bayani sai suka fara kawo abin da suke yi wanda ake zaton girman kai ne suka ce huwa an yakuna li ahadina hullatun yalbasuha wai ɗayan mu ya zama yana da hulla shine shi yake cewa hula asin da asin asin da asin shine hulla ka sa kaya iri ɗaya shine asalin hulla shine bahaushe yake cewa asin da asin ka sa farare daga sama har ƙasa ko jajaye daga sama haka ko koraye daga sama haka ko baƙaƙe daga ko shuɗaye daga sama har ƙasa shi ake kira asin da asin to irin wannan shigar da mutum zai sha kwalliya ya sha ado shaddan na an goge ta tana kyalli wanda ce ka gan shi da girman ka jibi irin rigar da yake sa to wannan girman kai ne ka sa riga mai kyau mai tsada shine sahabbai suka tambaya ko bari ku ji amsa da annabi ya ce kala la ce sam ina ruwan riga da wani girman kai ba riga ce girman kai ba kala fa huwa an yakuna li ahadina na alani hasanatani to ka samu takalma masu kyau wani da ya ce an sace masa takalmi na dubu ɗari biyu na ce to kai waye kai ka ka dinga taka buhun masara 20 a nan 20 a nan waye kai ka mun gana da takalmin 200 ba sai ka dinga ajiye shi a mota ba ka nemi silifa yanzu wani zuwa zai a bashi 2000 ma shi bai san na nawa bane so nake ce mu ai malam hak na kusan miliyan ma ana samu takalmin na ce to kai yanzu zaka gane yace zai gane ni ba zan gane takalmin miliyan kaza da mai binsa da mai binsa da mai binsa ba ta ai su waɗanda suka san takalma da ka zo dama daga ƙasa za a fara kallon ka a ce ok eh lalle takalmin kaza ne sannan a ce agogon kaza ne sannan kuma a shigar lissafi har a kai sama a ji su 'yan birni suna lissafawa huwa an yakuna li ahadina na'alani hasanatani lahuma shirakani hasanani wai shine ɗayan mai zama yana da takalma guda biyu masu kyau suna da maɗaukai masu kyau alala ba shi ba ne. dama ya tsada takalmi akan maɗaukan ne ko ƙasan ma yana da mahimmanci ba saman ba bane duka zai ne ko ta amma ƙasa ai taka ake saman ba a nan kwalliyar take ba saman da zai rufe kafanka su ne masu darajar ƙala an yakuna li ahadina dabbatun yarkabuha wai kana da abin hawa wata dabba ko wata mota da kake hawa shi ma girman kai ne qala la ita a'a alfa huwa an yakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilai wai yawan abokai kana da abokai masu yawa kuna zama kuna tattaunawa wannan shi ma alama ce ta girman kai kala la kala ya rasulullah fa mal kibru to mu an kure mu to wai mai girman kan ne in dai har wanda ya sa riga mai tsada ya sha baya ciki wanda ya sa takalmi mai tsada ya sha baya ciki wanda ya hau mota mai tsada ya sha baya ciki wanda yake da abokai da yake zama da su ya sha baya ciki to me wai girman kan ƙala ya ce safahul haq safahul haq wani ya tambaye shi ya ce wa shi shine mutum ya zama wato yana ganin gaskiya a matsayin sakarci yana ganin bin gaskiya kamar ci baya ne wani za ka ga mutum ya rike addini ya rike sunna ya aji gemu ya ɗage wando yana kwalliya irin yadda manzo Allah yake yi sai ga an ɗauke shi ba gidaji ta dinga waɗannan ustazan wallahi sun fiya wani kakala da wani biye biye in mace ce a cikin mata ta sa hijabi ta sa niqabi ta rufe jikinta ta goge jambaki da jagira da waye za ta fita a cikin da Allah wannan bata san ma abin da take ba shigan musuluncin sai kaga ana ana kyamun masu yi to kaga abu ne na gaskiya to mutum ya dinga wulakanta gaskiya ko ya ga masu gaskiya ya masu ya tozarta su wa gamsun nas gamsun nas shine ihtiqaruhum wulakanta mutane akwai kuma da ta zo baqarul haq wa gamdin nas gamt gamt ko gams gamsu akwai gamsu akwai gamdu shi gamsu da ya zo anan shine wato al-ihtiqar ka dinga wulakanta jama'a saboda wata baiwa ko ni'ima da Allah ya ma to waɗannan siffofin idan mutum ya fada cikin su ya shiga uku Allah ya tsare mu ya kiyaye mu حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن زيد عن عبد الله بن عمرو أنه قال يا رسول الله من الكبر وتونا تشنجر من كي نحوه إرم ونا حديثا حدثنا مسدد قال حدثنا يونس بن القاسم أبو عمر اليمامي قال حدثنا عكرمة بن خالد قال سمعت من عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعزم في نفسه wanda ya girmama kansa ya kangama kansa ya kururuta kansa sai ni wani dan sai ni kura kama kaza dama kuma mutum in take take sai a koma dabba ka kula da masu takama da waɗanda ake takamantar da su duk ƙarshe sai a fita daga mutane saboda ana ga ana siffanta shi da mutane za a je kan wani mutumin da yake ƙasa da shi to sai a shiga dawa ga damusa ga kura ga mugun kirkeci nan ga kasa nan ka gani ga mugun dawa nan in ka kalli mugun dawa yadda za ka ɗauko hotonsa da na mugun dawa ka sa suka ce wannan shi ne wannan mugun dawa ba a dawan ma mugu ne kuma an ɗauko an ce kai ne shi sai shi toron giwa to ka duba toron giwa da yake ka ga abu mamaki kaji mutu yana takama yi <laughs> toron giwa ne a cikin giwa ma shi toro ne su kaga shi ne in za a girma in ka ji yan tauri suna kirari sai ni mugun kaza sai ni turmin tsakar gida sha daka sai wane ne sa bugu sai wane ne sai mugu mai kaza sai mai tsara sai mai kaza duk kalmomin ka tattara su gabaki daya ka kalle su da kyau ka ɗauki mutumin ka sa a jiki sai ka ga zubar da mutuncinsa sa akai da darajarsa to shine wani man azama fi nafsihi a wakta lafi mashihi ko yake tafiya da kyar ya daga kafa ɗaya sai ya tsaya tukuna kamar hawainiya ya yi takama sana ya aje ɗayar laha yawmal qiyamah huwa alaihi gadban za su haɗu Allah yana fushi da shi حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استكبر كي man akala ma'ahu khadimuhu wato kada eh, mai hidimarsa su ci tare wa rakibal himar bil aswaq ya kuma ki hawa jaki a kasuwa wa ataqala shata kuma ya wato eh, abin da daure ya dabaibaye akuya ko tunkiya fahalabaha wato ya wato abin nan to bai girman kai ba duk mutumin da ya abu ukun nan to ba shi da girman kai kuma waye zai wannan babban mutum zai wannan ne mastakabara bai girman kai ba man akala mahu khadimuhu wanda ka kira yaran da ke yaran gida kace ku zo mu ci abinci ce kai ya ka almajiri kai zo kai kai mai shara aje wanke hannunka zo mu ci da annabi ya ce to ka kori girman kai wani ya ce wannan ne zai ci abinci da mu <laughs> ta an ci abin koma to akwai matsala ka ce ah, ba mutum ba ne wanke hannunka zo sa hannu zo a ci da kai yana haba alaji kai ta Allah wanke hannunka duk mutum ƙasa za mu zama gaba ɗaya ci sa hannu a ci da kai me matsala duniyar mece ce to ka kori girman kai wa rakibal himara bil aswaq sannan ka hau jaki ka shiga kasuwa ana a gafara ga yalla na a gafara ga malam na a gafara ga excellency na kan jaki jakin yanzu mai kenan keke <laughs> wata kala shata kana da tunkiya a gida za a tatsa ka ce kai ku tsaya ku daure ta ka zo ka sa hannunka ka sa koko ka tatsa da kanka ce mai da Allah ba sai ka tatsa ba nin tatsa to shikenan girman kai ya tafi to mu tsaya a nan ana nuna mana lokaci yayi ma dora babin yana da ɗan tsawo kuma yana da fa'idodi da yawa Allah ya gyara halayenmu sa su zama masu alkhairi ilaika rabbuka wancan shine abinda ubangijinka yayi maka wahayi ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wancan bayanai da muka ambata maka shine wahayin da Allah ya maka ma'ana wahayi ne daga Allah minal hikimati na daga ainihin wato hikima lallai duk abinda da Allah ya umarni da shi hikima ne to sai Allah ya daɗa ba da wani saƙon kuma du a cikin ayar yace wala taj'al ma Allahi ilahan akhar kada ka hada wani abun bauta tare da Allah an yi magana da annabi annabi ne sallallahu alaihi wasallama amma almuradu bihi ummatahu abinda ake nufi shine al'umma annabi din sallallahu alaihi wa wasallama sai ya hana shi shirka ba wai dan annabi zai shirka ba ni da kai ake nufi wala taj'al ma Allahi ilahan akhar kada ka haɗa Allah da wani wajen bauta fatulka fi jahannama sai a jefa ka a cikin jahannama maluman madhura abun zargi abun jefarwa shine madhuran kuma abun nisantarwa daga dukkan wani alheri to nan kuma sai masa magana akan shirka kada kai shirka kada ka haɗa Allah da wani wajen bauta Allah kaɗai ake yi wa sallah shi kaɗai ake yi wa ake roƙa idan ka rasa Allah ne zai baka duk wanda ya shiga damuwa